Hanyar adalci Darasi na saba'in daidai Ikon Yesu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan, muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau, ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga shugabannin addini na Yahudawa sun nemi su hallaka Yesu, domin ya ce Allah ne Ubansa, wato yana cewa shi da Allah ɗaya ne. Babban taron mutane sun bi Ubangiji Yesu duk inda ya tafi. A cikin taron akwai waɗanda suka gazganta maganar Yesu, akwai waɗanda ba su gazganta ba. Yesu ya zaɓi manzanni goma sha biyu daga cikin su da suka ba da gaskiya gare shi, sun zauna tare da shi, ya koya masu, ya kuma aike su su shaida labari mai daɗi na ceto. Manzanni goma sha biyu waɗanda Yesu ya zaɓa su ne Simon wanda kuma ana kiransa Bitrus, da ɗan uwansa andraus da Yakubu ɗan Zabadi, da ƙanansa Yohana, su huɗu masu kamun kifi ne, sauran manzanni su ne Filibus da Bartolome da Toma da matthew mai karɓan haraji, da Yakubu ɗan Alfis, da Tidawus, da Siman mutumin Kan'ana. da kuma Yahuda Iskariyoti wanda ya bashe shi, bisa ga Mati Sura goma aya biyu zuwa hudu. Waɗansu mata kuma suna bin Yesu duk inda ya tafi, akwai Maryamu daga Magadala, wadda Yesu ya fitar da aljannu bakwai daga gare ta, akwai Yohana matar Kuza, wani wakilin gidan Hiridus, tare da Suzana da waɗansu mata da yawa sun yi maye su da almajirai hidima da kayansu. Luka Sura takwas aya biyu zuwa uku Yadda mun riga mun gani, mutane suna mamaki saboda koyarsuwar Ubangiji Yesu, domin ya koya musu da iko, wanda malamansu na addini ba su da shi. ikon Yesu bai tsaya a kan maganarsa kawai ba, ya kuma bayyana cikin mayan ayyukan da ya yi. Littafi ya ce, Mulkin Allah ba ga maganar baki yake ba, sai dai ga iko. Kurintiya ta fari Sura hudu aya ashirin A darasinmu na yau, za mu ga ikon Ubangiji Yesu da sarautarsa bisa kowane taliki da yanayi na duniyan nan. Za mu fara karatunmu a cikin bishara ta hannun Markus, Sura hudu, littafi ya ce, A ranan nan da rana ta kusan faɗuwa, Yesu ya ce wa almajiransa, Mu haye zuwa wancan etare, suka bar taron mutane suka ɗauke shi tare da su cikin jirgin da yake zaune a ciki, akwai waɗansu jirage kuma tare da su. sai babban hadari mai iska ya taso har yana ta da ruwan teku sama, yana bubbuga jirgi, ruwa ko yana shiga cikin jirgin ya kusan cika da ruwa. Yesu kuwa yana can bayan jirgin yana barci, almajiransa suka tashe shi suka ce, Malam, za mu hallaka, baka kula ba ko? Sai Yesu ya farka ya tsauta wa iska, ya kuma cewa ruwan tekun, Natsu, ka yi shiru, sai iska ta daina, wuri duk ya tsit, ya ce wa almaziransa, Me ya sa kuka ji tsoro haka, har yanzu ba ku da gaskiya ne? Sai suka ji tsoro sosai, suka ce wa juna, Wane ne wannan, har da iska da ruwan teku ma suna jin sa? Markus Tura biyar Yesu da almajiransa suka kai hayin teku da yake a ƙasar Gadara, da saukar Yesu daga jirgin ruwan, nan da nan sai ga wani mai aljani ya fito daga inda ake binne mutane, ya tarye shi, mutumin kuwa makabarta ne yake kwana, ba mai iya ɗaure shi kuma, ko da sarƙa ma. don da an sha ɗore hannayensa da ƙafafunsa da sarƙa, amma yakan tsintsinke su har ba wanda yake da ƙarfi ya bi da shi, kullum kuwa dare da rana yana yawo cikin makabarta da kan duwatsu, yana ihu, yana tsatsage jikinsa da duwatsu. Da ya ga Yesu daga nesa, sai ya tashi da gudu, ya durƙusa a gabansa, ya yi ihu da ƙarfi ya ce, Ina ruwanka da ni, Yesu ɗan Allah maɗaukaki, na roƙe ka da sunan Allah, kada ka bani wahala. Ya faɗa haka ne don Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai aljini. Yesu ya tambaye shi ya ce, Menene sunanka? Sai ya amsa ya ce, Sunana Tuli, don muna da yawa. sai ya roƙe su sosai kada ya kore su daga anguwar. Kusa da wurin nan kuwa akwai wani babban gargen aladu da yake kiwo a gangaren dutsen. aljanun suka roƙi Yesu suka ce, Ka sa mu je wurin aladun, mu shiga cikinsu, Yesu kuwa ya yarda, sai aljannun suka fita suka shiga cikin aladun. Wannan gargen kuwa yana da aladu wajen dubu biyu, suka kuwa tashi a guje, suka gangara suka faɗi cikin tekun, suka hallaka a ruwa. Daga nan haka, masu kiwon aladun suka gudu suka ba da labari a garinsu da karkararsu. Mutane suka fito don su ga abin da ya faru, da suka zo wurin Yesu suka ga mutumin da da yake cike da aljannu yana zaune da riguna a jikinsa, yana cikin hankalinsa kuma sai suka ji tsoro. Waɗanda aka yi wa abin a idonsu kuwa suka yi ta ba da labarin abin da ya faru da mai aljanun da kuma aladdun. Sai mutanen suka fara roƙon Yesu ya bar ƙasarsu, Yesu yana shiga cikin jirgin ruwa kenan, sai wanda da yake da aljanun nan, ya roƙe shi ya yarda masa ya tafi tare da shi, amma Yesu bai yarda masa ba, ya ce masa, Tafi gida wurin ’yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwan da Ubangiji ya yi maka, da kuma yadda ya ji tausayinka. Sai mutumin ya tafi, ya fara baza labari a yanki mai garuruwa goma a kan irin manyan abubuwan da Yesu ya yi masa, dukan mutane kuwa suka yi mamaki. Da Yesu ya sake hayewa zuwa wancan ƙetaren cikin jirgin ruwa, sai mutane da yawa suka taru wurinsa, tun yana nan a bakin teku, sai ɗaya daga cikin shugabannin majami'a mai suna Yariyus ya zo wurin, da ganin Yesu ko ya faɗi a gabansa, ya yi ta roƙonsa yana cewa, ’yata ƙarama tana bakin mutuwa, ina roƙonka ka zo ka taɓa ta. don ta warke, ta rayu, sai Yesu ya tafi tare da shi, mutane da yawa suka bi shi har suna matsa shi, akwai wata mace a wurin wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zub da jini, ta kuma sha wahala sosai a hannun masu magani da yawa har ta kashe dukan kuɗinta, amma maimakon ta sami sauƙi sai ciwon ya yi ta ƙaruwa. dama ta ji labarin Yesu, don haka ta shiga cikin mutane ta bayansa, ta taɓa rigarsa, tana tunani a ranta cewa, Ko da rigarsa ma na taɓa kawai zan warke, nan da nan zubar da jininta ya tsaya, ta kuma ji a jikinta an warkar da ita. Nan da nan Yesu ya ji wani iko ya fita daga gare shi, sai ya juya a cikin taron ya ce, Wa ya taɓa rigata? Sai almajiransa suka ce masa, Haba, kana ganin mutane suna matsarka haka, ka ce wa ya taɓa ni? Amma Yesu ya dudduba domin ya ga wanda ya yi wannan abin, matar kuwa da ta san abin da aka yi mata, ta zo cikin tsoro da rawan jiki, ta faɗi a gabansa, ta faɗa masu dukan gaskiya, sai ya ce mata, ’yata, ban gaskiyarki ta warkar da ke, ki sauka lafiya, kin warke daga ciwonki. Yana cikin magana, sai ga waɗansu mutane daga gidan yarius suka ce, Ai, ’yarka ta mutu, kada ka sa malam ya yi wani wahala. Amma Yesu bai kula da abin da suka faɗa ba, ya ce wa shugaban majami'a, Kada ka ji tsoro, ka dai ba da gaskiya, bai bar kowa ya bi shi ba, sai Bitrus da Yakub da kuma Yohana, ɗan uwan Yakub. Da suka kai gidan Yaris, Yesu ya ga mutane sun rikice suna ta kuka, suna ihu, ya shiga ciki ya ce musu, Don me kuke kuka kuna ihu haka? Ai, yarinyar ba ta mutu ba, barci take yi, sai suka yi masa dare reni, amma ya fitar da dukan mutane waje ya ɗauki baban yarinyar da mamarta da kuma almajiransa waɗanda suke tare da shi, ya shiga inda yarinyar take, ya kama hannunta ya ce mata, Talita kumi, wato yarinya ki tashi, nan da nan yarinyar ta tashi, ta yi tafiya, shekarunta goma sha biyu ne, wannan kuwa ya sa suka yi mamaki sosai, amma Yesu ya ja musu kunne sosai kada kowa ya ji wannan labari, ya kuma ce masu su ba ta abinci. Mati Sura tara Yesu yana barin wurin kenan, sai makahi biyu suka bi shi suna kira da ƙarfi cewa, Ka ji mu ɗan dauda, da Yesu ya shiga wani gida, sai makafin suka zo wurinsa, ya ce masu, Kun ba da gaskiya zan iya warkar da ku, suka ce masa, I Ubangiji, sa'an nan ya taɓa idanunsu ya ce, Bisa gaban gaskiyarku za a warkar da ku, sai idanunsu suka buɗe, sa'an nan kuma Yesu ya ja musu kunne sosai ya ce, Kada ku faɗa kowa wannan, amma suka fita suka yi tabbaza labarinsa ko'ina a ƙasar. Da za su tafi, sai aka kawo wani da aljani ya hana shi magana. da aka fitar da aljanin, wannan da baya iya magana kuwa ya fara magana. Taron mutane kuwa suka yi mamaki suka ce, Ba a taɓa ganin wani abu kamar haka a Isra'ila ba, amma Farisa suka ce, Ai, da ikon shugaban aljannu ne yake fitar da aljannun. Markus Sura shida Yesu ya bar wurin ya koma garinsa, almajiransa kuwa suka tafi tare da shi. Da ranar hutun Yahudawa ta yi, sai ya fara koyarwa a majami'a, mutane da yawa da suka saurare shi suka yi mamaki suna cewa, Ina mutumin nan ya sami waɗannan abubuwa, wace hikima ce aka ba shi haka har yana yin abubuwan ban mamaki, wannan ba shi ne kafintan nan ba, ɗan Maryamu, ɗan uwansu Yakub da Yusuf da Yahuda da kuma Siman, uwansa mata kuma ba ga su tare da mu ba, sai suka ji haushinsa, sai Yesu ya ce musu, Ai, kowa yana ba annabi girma, amma ban da mutanen garinsa, da 'yan uwansa da kuma mutanen gidansa. Yesu bai iya yin wani abin ban mamaki a can ba, sai dai ya warkar da waɗansu marasa lafiya kaɗan ta wurin taɓa su, ya yi mamaki a kan ba su ba da gaskiya ba. Sai Yesu ya zazzaga ƙauyuka yana koyarwa, sai ya kira sha biyun nan, ya aike su biyu, ya kuma ba su iko a kan aljanu, ya umarce su cewa, bisa ga Mati Sura goma, gashi ina aika ku kamar tumaki cikin kuraye, saboda haka ku zama masu wayo kamar macizai, kuma marasa ɓarna kamar kurciya. Ku yi hankali da mutane, gama za su kai ku kotu, su kuma yi muku bulala a majami'unsu, kada ku ji tsoron masu kashe mutum, amma ba su iya kashe ransa, sai dai ku ji tsoron wanda zai iya hallaka jiki duk da rai a gidan wuta. Kada ku yi tsammani na zo in kawo salama ne a duniya ba don in kawo salama na zo ba, sai dai faɗa, gama na zo ne in haɗa faɗa tsakanin ɗa da babansa, ya kuma da mamarta, mace kuma da sarkwarta, mutanen gidansa ne kuma za su zama abokan gabansa, duk wanda ya fi son mamarsa ko babansa fiye da ni, bai isa zama nawa ba, kuma duk wanda ya fi son ɗansa ko ’yarsa fiye da ni, bai isa zama nawa ba, wanda ya so ransa zai rasa shi, wanda ko ya rasa ransa saboda ni zai same shi, amen. Kenan, yau mun ga yadda Ubangiji Yesu ya cika da ikon Allah cikin maganarsa da ayyukansa duka biyu. Taron mutane da suka bi shi sun yi mamaki sun ce, Ina mutumin nan ya sami waɗannan abubuwa? wacce hikima ce aka ba shi haka har yana yan abubuwan ban mamaki, Marko Sura shida aya Daga ina Yesu ya sami iko da hikima, bai same shi daga wani wuri ba, domin shi kansa iko ne da hikimar Allah. Ubangiji Yesu ya yi dukan manyan ayyukan Allah a nan duniya domin ya bayyana ma mutane inda ya fito da kuma wane ne shi, yana da iko bisa kowace halitta, da bisa kowane irin iko, domin shi ne tsoruhun Allah da kalman Allah. Shi ya saye su ya iya kwantar da hadarin teku, ya kuma warkar da mai aljani ta wurin faɗin wata kalma kawai. Dukan ikon Allah marar iyaka yana zaune cikin Ubangiji Yesu, shi yasa yana da iko ya warkar da mace wadda shekara goma sha biyu tana ciwon zubar da jini, wannan mace ta ɓadda kuɗinta duka a kan likitoci da magunguna, amma da ta taɓa rigar Yesu nan da nan ta warke, hakanan kuma sa'ad da Yesu ya taɓa idanun makafi biyu, nan da nan an mayar musu da ganin gari. Iyakar ikon Yesu bai tsaya ga masu rai kawai ba, yana da iko bisa matattu. saboda haka yarinya wadda ta mutu ya mayar mata da rai, ikon Yesu ya fi ikon wanda ke annabi kawai, domin shi kansa ne kalmar Allah a jikin mutum. Hakika, maganar Allah ta gaya mana cewa an ba Yesu almasihu dukan iko da dukan sarauta, domin wannan idan ka dogara ga Yesu, kan shi ne mai ceto da Ubangijinka, ba za ka riƙa jin tsoron wani abu ba, ko mutuwa, ko rai, ko aljannu, ko mayu, ko abubuwan yau, ko abubuwan gobe, ba za ka bukata ka sa layu ko ka yanka haɗayu don aljannu ba, domin Ubangiji Yesu zai tsare ka. Haka nasi ya ce, domin a cikin Yesu almasihu ne wanda ya zama mutum duka allantaka take tabbata, haka ma a cikinsa rayuwarka ta zama cikakke, shi ne kuwa shugaban dukan sarauta da iko. Kolosiyawa Sura biyu aya tara da goma Abokai na ƙwarai, ko kuna dogara ga wanda shi ne shugaban dukan sarauta da iko, ko kuwa har wa yau kuna ƙoƙarin gamsar da ƙananan ikoki da sarautai na duniyan nan? Na gode don sauraro, darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara, mu ji yadda Yesu ya koya mataro ta hanyar faɗin misalai. Allah ya sa muku albarka, ya koya muku ma'ana mai zurfi game da shaidarsa a kan almasihu, a cikin Yesu almasihu ne. wanda ya zama mutum, dukan allantaka take tabbata. Kulosiya Sura biyu aya tara, Allah ya taimake mu, amin.